daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai shi ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku. Bayan wannan gabatar dai muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da shirin nan na kokun san sai mu koyi harshen Farisanci sannan dan matasa akwai tarbiyar iyali akwai kuma shirin nan na wato tarbiyyar iyali. har ila yau akwai shiri na watan ramadan na musamman shirin na ƙarshe shine tafsirin alkur'ani amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu sojojin yemen sun ce sun cilla makamai masu linzami kan tashar jiragen sama na bengeriyon da ke birnin tel aviv na hamji kasar isra'ila sojojin hamji kasar isra'ila sun kara a kashe falasinawa akalla 71 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a gaza sannan za ku jewa a tare najeriya mutane kimani 30 ne suka rasa rayukansu a lokacin da wata motar makamashi ta kama da wuta yanzu kuma ga cikakkun labaran mutane fiye da talatin ne aka tabbatar da mutuwarsu a jiya laraba a abuja babban birnin tarayyar najeriya sanadiyar bindigan da wata mota daukar iskar gas ko makamashi ta yi a kan gadar karo da misalin karfe bakwai da kota a jiya laraban kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa hatsarin na jiya ya auku ne a daidai lokacin da direban wata mota na dakon wato iskar gas ta burma kan wasu ababen hawa a kan gadon karo da ke kan hanyar abuja zuwa kefi sannan ta yi bindiga wanda ya tilasta wa wanda wato ya tarwatsa wuta akan motoci da dama da ta tsare kuma wanda suke cikin motan sun kasa fitowa ya zuwa yanzu dai jami'an kwana-kwana da kuma majiyar asibitoci a asokoro da kuma asibitin ƙasa sun tabbatar da mutuwar mutane fiye da talatin sanadiyar wannan hatsarin bayan hawa kan wato kujerar shugabancin ƙasar najeriya wato wanda tinubu ya yi a shekara ta 2023 an yi hatsarin motoci ɗaukar makamashi har su akalla talatin inda mutane kimani biyar suka rasa rayukansu sanadiyar hakan a cikin 'yan makonni da suka gabata ne gwamnatin tariya ta hana amfani da manya-manyan motocin ɗaukar mai masu ɗaukar miliyoyin litoci don irin yawan hatsarin da suke yi kamfanin labaran iran press ta wato ta tattara bayanan da suka nuna cewa daga shekara ta 2009 zuwa watan maris na shekara ta 2025 an yi hatsuran tankunan ɗaukar makamashi haɗari da saba'in da a ƙasar wanda ya laƙume rayuka mutane dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da uku na ƙarshe shine wanda ya faru a wato a jihar jigawa inda mutane ɗari da hamsin suka rasa rayukansu a cikin wata oktoban da ya gabata. sojojin kasar yemen sun ba da sanarwar cilla makamai masu linzami kan tashar jiragen sama na bengerin da ke birnin tel aviv na hamjin kasar isra'ila a daren jiya laraba don tallafawa falasɗinawa a gaza wanda sojojin hamjin kasar isra'ila suke kashewa bayan wato su yi masu kofar rago na shigo da kayayyakin abinci na makonni masu yawa tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto burgediya janar yahaya sari kakakin sojojin ƙasar ta yemen na faɗar haka a safiyar yau alhamis ya kuma kara da cewa sojojin sun yi amfani da makami mai linzami samfurin falastino biyu mai saurin fiye da sauti wato hypersonic don kai wa'annan hare-hare tashar jiragen sama mafi girma a hamjikar isra'ila dai ita ce ta bengeriyar da ke tazarar kilomita 20 daga birnin tel aviv babban birnin kasar yahaya sari ya ƙara da cewa makamin ya fada kan inda ake nufi da ya fada a kan tashar ta jiragen sama a wani labarin kuma wato sojojin ƙasar ta yemen sun bada labarin kakkaɓo jirgin leƙen asiri da kuma yaƙi na ƙasar ta amurka samfurin MQ, wato mq9 a sararin samaniyar ƙasar ta yemen inda yake aikin leƙen asiri kuma shine na ashirin da suka kakkaɓo tun bayan fara yakin tufanul aksa a cikin watan oktoban shekara ta 2023 rahotanni da suke fitowa daga yankin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye sun bayyana cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata falasɗina 71 ne suka yi shahada a yayin da wasu da dama suka ji rauni sanadiyar hare-haren hamfi ƙasar isra'ila tashar talabijin ta first tv nan tehran ta bayyana cewa a wannan karon jiragen yaƙi amurka isra'ila da jiragen ruwa da jiragen ruwan yaƙi daga tekun mediterranean sun cilla wuta kan garuruwan bet lahiya da rafa da kuma wato khan yunus inda suka kashe da dama daga cikin falastinawa a yankin na gaza labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sun sake mamayar yankin natsarim wanda ya raba arewa da kuma kudancin zirin gaza a yau alhamis ya zuwa yanzu dai yawan falasina da suka yi shahada sun kai 49,547 tun fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sannan yawan wa'anda suka ji rauni kuma yawansu ya kai 112,719 kamar yadda ma'aikatar lafiya ta zirin gaza ta bayyana masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran yan tawayen m23 na kasar congo wanda suke samun goyon bayan gwamnatin kasar rwanda sun kara nosawa gaba zuwa wato mamayar da suke wa gabacin kasar ta congo kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa 'yan tawayen na m23 sun kama garin walikale a jiya laraba kuma a halin yanzu sun kara zuwa gaba don wato mamayar wasu garuruwan labarin ya kara da cewa a dai lokacin da shugabannin kasashen congo da rwanda suke kira ga bangarorin biyu su tsagaita bude wa juna wuta ne wannan 'yan tawaye suke kara nosawa da mamayar wasu yankuna a wato arewacin ƙasar ta congo wani mazaunin garin walikale ya faɗa wa reuters inda yake cewa yana jin ƙaran bindiga a garin yabangi wanda yake kusa da inda yake javi kabutwa ya ce 'yan tawayen sun wato suna fafatawa da sojojin gwamnati da kuma sojojin sa kai na gwamnatin ƙasar ta congo da kuma mayakan m23 suka a lokacin da mayakan m23 suka tunkari sansanin sojojin wato gwamnati da ke can sannan za ku ji darekta mai kula da al'amuran mata da kuma kare haƙƙin bil'adama a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran faruzande valaditi ta haɗu da jakadan ƙasar jamus da kuma wato a nan tehran da kuma mataimakin jakadan birtaniya a nan birnin tehran inda ta bayyana musu wato bacin ranta kan yadda kasashen biyu suka shigar da wato takardu don wato aibata kasar iran a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na kokun sam biye da shi akwai wato mu koyi harshen farisanci sai kuma matasa ko kuma don matasa sannan akwai shirin tarbiyyar iyali da kuma fatawar musulunci sai shiri na musamman na watan ramadan da karshe muna ɗauki da tafsirin alkur'ani na watan ramadan don nan kuma muke cewa mu yi ni lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar Iran wanda ni Tahir Amin zan karanta. a ranar litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na kasashen china rasha da kuma iran suka fara atisayin sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan kasashe suke kula da su labarin ya kara da cewa a ranar talata ce da sojojin kasashen uku suka fara gudanar da wani bangare na atisayin raya admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma kara da cewa wannan bangaren daukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya kara da cewa ana daukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a ƙasashen yankin da kuma na sauran ƙasashen duniya shi ma a jawabin nasa rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron kasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban kasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin kasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su ƙarfi gaba ɗaya irani ya ce manufar ƙasashen uku a wannan atisayin mai suna damar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya saɓanin abin da amurka take yi a ƙasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a ƙasashe da dama a duniya ya kuma ƙara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan ƙasashen da suke da ƙarfin sojojin ruwa a duniya suna ƙaruwa kuma suna gwada ƙarfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisaye karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen kasashen yankin har ila yau akwai wasu kasashe da dama daga yankin da kuma wasu kasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wannan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya a dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kaɗai don ta faɗa mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasa wa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don da ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 sa gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 1956 kasar Tunisia ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan Faransa. kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa da kuma 'yancin kai a ƙasar tunisia wannan ƙasa dai ita ce ƙasa mafi ƙarancin faɗin ƙasa a arewacin nahiyar afirka tana tsakanin libya da algeria kuma tana kewaye da tekun bahar rum daga arewa maso gabacin ƙasar faɗin ƙasar tunisia da ya kai kilomita marabba'i 130 sannan kuma kusan kashi 99 cikin 100 na mutanen ƙasa musulmi ne kuma harshen ƙasar a hukumance shine larabci babban birnin tunisia dai shine tunis tana kuma tashar jiragen ruwa ta ƙasa wadda take bakin tekun gulf of tunisia a bakin tekun bahar rum tunisia tana da tsohon tarihi kuma ita ce cibiyar ɗaya daga cikin tsoffin dauloli waɗanda suka ci gaba a duniya ƙasar wadda ta daɗe tana cikin babbar daular musulunci ta koma ƙarƙashin mulkin dolar usmaniya a ƙarni goma sha shida miladiya amma kuma ta samu wani nau'i na 'yancin kai a cikin gida mulkin turawa a yankin ya fara ne can a cikin karni na goma sha tara miladiya kuma a ƙarshen karnin tunisia ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa bayan yakin duniya na biyu gwagwarmayar al'ummar ƙasar tunisia da makamai da suka yi ya kawo ma 'yan mulkin mallaka cikas matuka ga ci gaba da mamaye wannan ƙasar wanda hakan ya sa alatilas ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka a ranar 20 ga watan maris ɗin shekara ta 1956 masaurare ko kun san cewa shekaru 298 da sa gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris din shekara ta 1727 ishaq newton masanin ilimin lissafi da kuma mil lissafi dan kasar ingila ya rasu an haifi newton ranar 25 ga watan disamba na shekara ta 1642 a kasar ingila newton ya shiga jami'a yana ɗan shekara 18 a duniya sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya zama malamin lissafi a jami'ar cambridge newton ya gano abubuwa da dama a cikin ilimin kimiyyar lissafi daga cikinsu ya gano abin da ake kira force gravity ko kuma karfin fisgar ƙasa newton ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya a shekara ta 1727 masu warare kwa kusan cewa shekaru 61 da sa gabata ranar irin ta yau marigayi kome ne ya gabatar da wani jawabi mai zafi inda ya suka ga shirin sarki sha na kasar iran wanda ya kashe kudade masu tarin yawa saboda bukukuwan idin noruz wato sabon shekara ta shamsiya a jawabin nasa marga imam kumeni ya ce mutane su dauki ranar noruz a matsayin ranar bakin ciki a wannan lokaci amma ranar uku ga watan farko na shekarar iraniyawa wato shekarar shamsiya jami'an tsaro na sarki sha sun afkawa ɗaliban hausa a birnin kom inda suka kashe da dama daga cikinsu masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan maris din shekara ta 2003 dakarun kawancen amurka da birtaniya suka kai hari a akan al'ummar kasar iraki marasa kariya da sunan kerawa da kuma taskace makaman kare dangi duk da zanga-zanga da al'ummar duniya suke ta yi domin nuna adawa da wannan siyasa ta yaƙi ta amurka da birtaniya bayan wannan ƙazamin yaƙi an yi ruwan mai ta sama da ƙasa sannan kuma an kashe dubun dubatar mutane waɗannan hare-hare wanda amurka da burtaniya suka kaddama a kan ƙasar iraki ya yi sanadiyar mutuwar dubban ƙananan yara musamman kamar yadda hukumar unicef ta tabbatar da hakan kashe mutane dubu goma sha biyu da kuma lalata gidaje marasa adadi da asibitoci da wurare na tattalin arziki da al'adu masallatai duban dubatar mutane da suka jikkata da kuma wanda suka nakasa da kuma amfani da makamai masu illa da hatsari sauran makaman da aka haramta a duniya duka wannan sun kasance daga cikin illolin wannan mummunan yaƙi wanda amurka da birtaniya suka kaddamar akan kasar iraki a ƙarshe dai bayan shafe makonni uku ana kashe-kashe da rusa gidaje a ƙasar irakin sakamakon hare-haren amurka da birtaniya sojin iraki sun mika wuya ga sojojin mamaya da kuma mika ƙasar a ranar goma ga watan afrilun shekarar ta dubu biyu da uku daga lokacin da kuma sojojin waɗannan ƙasashe suka mamaye ƙasar iraki baki ɗaya matakin farko da amurka ta dauka bayan ma mai ƙasar iraki shine satar man fetur na kasar sannan kuma mako guda bayan haka ta kifar da gwamnatin saddam ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon a matsayin mai kula da iraki ta kula da manyan kwangiloli da sunan sake gina kasar sannan kuma kamfanonin da suke da alaka da gwamnatin amurka sun ɗauki mataki na kwaso sojojin haya domin kare manufofinsu a kasar ta iraki har ila yau faduwar gwamnatin saddam hussein da kuma isowar mahara daga sassa daban-daban waɗanda amurka ta kwaso su da kuma sojojin mamaya sun waure dukiyar gwamnatin iraki da kuma gidan tarihi na ƙasar da kuma dubban kayayyakin tarihi masu kima da daraja da suke cikinsa baya ga haka kuma sojojin mamaya na amurka sun yi barna mai matuƙar yawa akan dukkanin bangarori na rayuwar al'umma baya ga kisan fararen hula har ma da aikata fyaɗe da cin zarafi na mata da kuma sauran jama'ar ƙasa. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 93 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun isa garin nishabur inda a wannan gari ne hubbaran atar da khayyam da kuma kamal mulk wasu daga cikin fitattun masana na iraniyawa yake sa'annan kuma kun ji cewa a lokacin da suka isa wannan garin sun kokarin zuwa wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi domin ganewa idanunsu waɗannan wurare musamman shi muhammad wanda ke karatun harshen farisanci a iran kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. باغ لمبو بسیار دیو زیبا میکاو آرامگاه هباره دیدنی نبود ایدو میدانی کسانی من فکر میکنم نی اینا زتن نقاش میزنی نقاشان ماسو درست است حکنی بهترین ما حدود کیمانن هشتاد تمانن سال شکره پیش کپین او درگذشت شی یارسو اهل نیشابور متمن نیشابور کاشان برنن کاشان کاشانی na birnin Kashan. Nojavani. Samartaka. U raft. Shi ya tafi. Sepas. Sa'annan. Azanjo. Daga can. Orupa. Nahir Turai. آموزش کویو او آمد شی یازو مدیر درکتر مدرسه مکرانتا هنری نپساها او شد شی یازما چرا؟ سبوده می چون سبوده پیر صوهو سن پیری شکرن صوپه عمر رایوه پایان عمر ƙarshen rayuwa در اینجا انن زندگی رایوه او زندگی کرد شی یا رایو تابلو اللو تابلوها اللونه موزه ɗakin adana kayan tarihi موزه ها آدنا ادنا کاین مختلف دبن دبن ایران قصر ایران خارج وجه کشورهای خارج قصر شن وجه To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri ga baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin zuwa lambu da ke birnin Nishabor wanda Muhammad da kuma abokinsa Ramin suka shiga tattaunawa a cikinsa ga da tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci. in ba. بسیار زیباست. آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است. میدانی کمال الملک که بود؟ فکر می کنم نقاش بود. درست است. بله. او از بهترین نقاشان ایران بود. حدود هشتاد سال پیش درگذشت. او اهل نیشابور بود؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت برای آموزش نقاشی به اروپا رفت بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد تابلوهایش هم در نیشابور است؟ نه تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است To madalla da aka saurari tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen ga tarjamata a cikin harshen hausa این باغ بسیار زیباست آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است wannan lambun yana da kyau sosai hubaran kamalul mulk ma wurin gani ne midani kamalul mulk ke bud ka san kamalul mulk kowane ne فکر می کنم نقاش بود. درست است. این از تن یا کسنچه می زنه نه حکنه؟ بله او از بهترین نقاشان ایران بود حدود 80 سال پیش درگذشت ای شی یا کسنچه mafifici daga cikin masu zane iraniyawa kimanin shekaru 80 da suka gabata ya rasu او اهل نیشابور بود؟ شی مطمئن نیشابور نه؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت آآ کمال الملک مطمئن کاشانی از کن cikin na ƙuruciya ya تهران Tehran daga can zuwa nahiyar برای آموزش نقاشی به اروپا رفت. یا تفی نهیر توره دومین کویان زنه؟ بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد. ای e, bayan nan ya zo Iran, ya zama daraktan wata makaranta ta fasaha. چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ می ya sanya hubbaransa یکی a birnin چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد. saboda a cikin shekarun tsufa ya zo nishabur a zuwa ƙarshen rayuwarsa a nan ya kasance yana rayuwa. تابلوهایش Allunan sama suna است؟ اللنن سما تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است. الله allonsa سنا ɗakunan adana kayan tarihi daban-daban da ke Iran da ma ƙasashen waje. Allah an dai ji yadda ta kaya a tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da kamalul mulk da kuma fasaharsa ta zane-zane a iran bayan zuhur muhammad da abokinsa ramin sun tafi wani masallaci da aka yi da itace wannan masallaci ɗaya ne daga cikin masallatai na duniya da aka yi da itace da ke birnin nishabur da kuma mai ƙayatarwa ne wannan masallaci ya yi kama da kwale-kwale wanda aka gina shi a gefen birnin ɗaya daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara kuma ake buɗe ido da su a birnin nishabor to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba za a je mu ɗauke da cigaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wani shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da ke shirin a fefe ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman da muke kawo muku hirarraki kan wasu muhimman lamura da suka danganci wata Ramadan mai alfarma. A yau muna tare da Sheikh Hamza Muhammad Lawal daga Kaduna tarayyar Najeriya inda zamu zanta da shi kan ibadar itikafi ma'anarsa da kuma matsayinsa da yadda ake gudanar da shi gami da sharɗansa. ko malam zai yi mana karin bayani kan abin da ake nufi da itikafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin eh, itikafi kamar yadda aka sani a lugha wato kenan a harshen larabci shine zama zama mutum ya zauna a wuri ya lizinci wannan wurin ya zo a cikin lisanin arab da kuma majmu'ul bahrain da sauransu cewa i'tikaf shine huwal ihtibasu wal iqamatu ala shay'in bil makan idan mutum ya zama ya tsare kanshi ya tsaya ya lisanci wani abu a wani bikiri a wani mahalli to za a ce ya itikafi kuma wannan ma'ana ta lugha ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya hikaito ta a cikin alkur'ani kamar yadda yake cewa ya kufuna ala asnamin lahom wato kenan suna lizimtar gumakansu amma a shari'a kuwa ma'anar itikafi ita ce zama din amma a cikin masallaci da kuma niyya da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala shi ma yake faɗin wannan a cikin alkur'ani ta wala bashiru hunna wa antum akifun masajid alhalin kuna lizimta kuna zama a cikin masallatai ma'anar itikafi kenan a cikin luka ita ce lizimta da kuma tsayawa akan wani abu ko menene wannan abun a wani bigire amma a duka ita ce ita wannan tsayawa da da nufin bauta ma Allah subhanahu wata'ala ma'anin itikafi kenan menene falsafar yin shi kan shi itikafi din ga musulmi yankewa ce daga duniya ga baki da da kuma na fuskantar Allah subhanahu ta'ala shi itikafi din ana yin shi a kowane lokaci a cikin shekara mutum ya ga dama zai iya yi ya zama ya lalace masallaci kuma ba a buƙatar ma ba dole ne ya zama mutum ya nufi wata ibada daban kamar sallah ko rubutu ko karatun alkur'ani ko abin da ya kama da haka a cikin intikafi dan dole dai ya zama yana azumi dole mutum ya zama ya akar da shi a lokacin da yake ya inganta ya azumi kowane lokaci mutum na yi amma a watan ramadan ya fi a watan ramadan kuma a goman karshe na watan ramadan din ka zo daga imam sadiq alaihi salam daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ikikafu eh, ashrin fi shahr ramadan ta'jilu hijjatain wa umratain idan mutum ya yi kafin kwana goma a watan ramadan da wani yana daidai da hajji guda biyu da umra guda biyu wannan kira ana nufin ba hajjin wajibi ba kuma umra ta wajibi ba yake a cikin goma din kuma an fi son goma na ƙarshe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekarar farko ya yi itikafi ne a goma farko a shekara ta biyu sai ya yi itikafi a goma ta tsakiya sannan a shekara ta uku sai ya tikafi a goma na ƙarshe kuma sai ya ci gaba da yin haka bai ƙara yin tikafi a cikin watan ramadan a wani lokaci yan ba a goma ƙarshe ba dama shi kan shi watan ramadan wata ne wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mana azumi a cikin shi domin mu samu takwa mu samu kusanci zuwa ga Allah mu samu tsoron Allah subhanahu ta'ala wanda a cikin wata aka saukar da alkur'ani kuma ana son ta yawaita eh. karanta alkur'ani da tadabburi da tunani a cikin ayoyin shi a cikin wannan watan to in ya zama cewa kwanakin suna tafiya ɗaya biyu ko aka kai karshe lokacin ana tsammanin ya zama cewa dukkan rayuwar shi na tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ne a goman karshe ana ganin kamar lokacin zuciyar shi ta riga ta samu wannan tsarki dan wanda zai iya zama ya yanke daga kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi sa ake son ya zama ya yi shi a goma ƙarshe ba dole sai akwai wata ibada wadda ya sanya shi kan shi zaman da nufin ibada kuma wato kenan tunani akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake nufi ya zama cewa yana daga cikin hikimomin shi din iktisadin takwa wato da kuma iktisadin kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yakan zuciya da yakan wato kenan rai cire dukkan wani tunani in ba tunanin Allah subhanahu wa ta'ala din ba ya zama mutum ya ba kan shi wahala itikafin ma'anar shi lizimta mutum ya ba kan shi wannan wahala din ya lizimci wurin ba tare da yana zuwa wuri ba ba a bukatar mutum ya fita ma daga masallacin sai a abin da yake ba makawa sai ya yi shi sannan ko ya fita ba a fulakan ya zama shiga cikin inuwa da ababen da suka kama da wani wato kawai so ake yi mutum ya zama cewa dukkan tawajjuhin shi gaba ki ɗaya zuciyar shi sun kuma zuwa ga Allah azza wa jalla ne dangane da zaɓar masallacin da za a yi shi itikafi akwai wasu masallatai na musamman ne waɗanda aka fifita yin itikafi a cikin su ko na masallaci ma da itikafi zai iya zaɓa ya itikafi daidai da yake son yi yau an samu sabanin ra'ayi dangane da wannan ra'ayin da yake ya shahara mashhurin ra'ayi shi ne cewa shi wannan itikafi din dole ne a yi shi a ɗaya daga cikin masallatai guda hudu sama a cikin imaniya shi ne masallaci mai alfarma na makka kenan da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina da kuma masallacin kufa da masallacin basra wa'inda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin musamman mashhur wannan shine ra'ayin da ya shahara tsakanin na da daga malamai da kuma na yanzu ma wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin suna cewa sun rawaito riwaya ne wadda take cewa ba masallacin da ya inganta a yi a ciki sai masallacin da annabi ko wasiyin annabi wata taɓa yin sallah ta jama'a a ciki to shi masallaci ne alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar jama'a a ciki masallacin annabi na imam ali alaihi salam ya yi sannan masallacin basra da masallacin kufa imam ali alaihi salam ya yi ta jama'a a ciki duk da yake anan ba a sa mazidu quba ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salla a cikin shi a lokacin da yake tahowa da ya baro makka ya zuwa madina shi yasa ma aka samu ra'ayi na biyu din koyarwa da suke cewa ba masallacin da ya inganta a itikafi a ciki sai masallacin shari'i limani adili ya taɓa yin sallar jama'a a ciki to idan an dauka cewa abin da ake nufi da imam shine ma'sum to zai zama wannan ra'ayin na farko ya zama ya inganta sosai kenan idan ko abin da ake nufi da imam ajini ba dole ya zama ma'sum ba to shine sai zama ra'ayi na biyu din wanda yake cewa dole ne ya zama masallaci ne wanda ake yin sallah ta juma'a sallar jama'a ta juma'a a cikin shi masallacin duk da yake wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa idan mutum yana so ya yi kashi a cikin masallacin da ba nan guda hudun ba saboda waɗancan ruwayoyin to shi kenan dole ya yi da qurbal mutuwaka yadda suke daraja al ya yi ita kashi a ciki da neman kusanci ya zuwa ga Allah da kuma fatan cewa Allah zai karba akan ihtiyat wato akan takatsantsan na wajibi in zai yi itikafi a wani masallaci na juma'a ba waɗannan guda hudun ba to sai da wannan niyyar duk da yake malaman yanzu da wasu daga cikin malamai eh, a da din wanda ba sai na ambaci sunayensu ba sun tafi zuwa ga cewa mutum zai iya yi a cikin masallacin juma'a ko kowane masallacin juma'a amma sauran masallacin da ba nan ba masallacin kabila ko abin da ya kama da wannan wannan kafa hannun ke fi kashi baya inganta a cikinsu. ko za ka iya kama da wasu daga cikin abubuwa waɗanda aka sharɗanta ga shi mai itikafi wanda yake wajibi a gare shi lizance su eh, na farko daga cikin abin da aka sharɗanta ga mai itikafi na shine hankali saboda haka wanda yake bugagge ko wanda yake mahaukaci ko da haukan yana zagayowa ne amma sai zama lokacin itikafin haukan ya zagayo wannan shi da inganta ya yi ba na biyu kuma ita ce niyya dole ne ya zama mutum ya yi niyyar yin itikafi don saboda ibada ne itikafi ibada ne kuma a cikin ibada ana sharɗanta niyya dole kowace ibada to ita niyyar kuma lokacin yin ta ita ce kafin fitowar alfijir dole ne ya zama kafin fitowar alfijir mutum yana cikin masallaci din kuma ya yi niyyar zai yi kafin. duk da yake wasu suna cewa zai iya niyyar tun da daddare ya ma kirga wannan daren na farko ya zama a cikin kafin nashi sannan banda haka kuma shi ita din dole ya zama akwai azumi kuma azumin ba dole ya zama na watan ramadan ba ba kuma dole ya zama na shi ita kafin ba kowane irin azumi inda a ce an ɗauke shi ba haya ya azumi misali cinka da shi ya azumi ko kuma shi ya alkawarin zai yi azumi ko akwai wata kafara a kan shi ko dai akwai wani azumi a kan shi yana iya yin amfani da wannan azumin ya zama ya wadar mashi matsayin cika sharaɗi na itikadin nashi sannan banda haka kamar yadda muka faɗi dole ne ya zama cewa ya a cikin ɗaya daga cikin waɗannan masallatan guda hudu ko kuma oke kenan yin masallacin juma'a da waccan yin da muka faɗi akan tafsirin da muka bayi sannan banda haka dole mutum ya nemi izinin wanda yake an shakanta ya nemi izinin shi kawai misali mai aikin kwadago in ya zama cewa itikafin zai zama ya yi karo da wannan aikin da aka ɗauke shi ko hayan da aka ɗauke shi dole ya nemi izinin wanda ya ɗauke shi aiki amma idan ya zama aikin ba zai iya yin karo da itikafin ba ko da a ce ya yi to shi kenan wannan babu komai sannan sharadi na karshe ne ya zama kwana uku ba a yin ita kasa da kwana uku musamman a cikin imaniya saboda ruwayoyi masu yawa da aka kawo su wanda ba lokacin da zan faɗi eh, akalla kwana uku yana iya wuce kwana uku ba laifi amma duk lokacin da aka kara kwana biyu to na ukun yana waje ba wato yana kwana biyar dole ya kwana shida daga kwana tara akwai magana tsakanin malamai sannan kuma mutum yana iya yanke ita kafin nashi wata kan bai cika kwana uku ba. Sheikh Hamza Muhammad Lawal kenan ya yi mana karin haske a takaice kan ibadar itikafi a nan za mu dasa aya a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da shi kansa shek Hamza Muhammad Lawal da ya kasance tare da mu daga birnin Kaduna a tarayyar Najeriya. muke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari addu'ar watan ramadan a rana ta goma sha tara Allah وسهل سبيلي إلى خيراتك ولا تحرمني قبولا حسنات يا هاديا إلى الحق المبين يا هاديا إلى الحق يا الله ka ninka min albarkar da ke cikin wannan rana, ka sauƙaƙa min hanyar isa ga alherorinsa. kada kuma ka haramta min karɓar ayyuka a cikinsa ya mai shiryarwa zuwa ga bayyananniyar gaskiya من غروب ليل القدر وحتى الأسحار تجلى من غروب قدري وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار ربي تجل في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار ربي تجل في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر don matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a rayuwa. kuma har yanzu dai muna kan tattaunawa ne akan makarantun addini da ake da su a ƙasar hausa tare da jin matsaloli da kuma ƙalubalen da yake gabansu tuni dai mun shiga cikin jamhuriyar Nijar, inda muka ziyarci makarantun addini a cikin babban birnin ƙasar niamey da kuma da magaram mun ji ta bakunan ɗalibai da malamai a cikin makarantar jami'atul mustapha dangane da yadda karatu yake tafiya sannan kuma da wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta To har yanzu dai shirin namu yana cikin jamhuriyar Nijar, inda a yau za mu nufi birnin Maraɗi ne domin ya da zango a ɗaya daga cikin makarantun addini da suke cikin ta, Da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin kamar yadda zai gudana. A cikin birnin Maraɗi shirin namu ya yada zango a cikin unguwar Zarya inda muka ci karo da Malam Muttaka Tahiru da shi kanshi matasi ne. Amma a lokaci guda shugaban ɗaya daga cikin sabbin makarantun addini da ake da su a cikin wannan birni. Mun kuwa fara ne da yi masa tambaya a kan sunan makarantar da yake tafiyar da ita da kuma adadin ɗaliban da suke cikinta. Ga jawabin da ya yi wa shirin namu. A nan maradi muna da makaranta wanda ake kira madrasatu ahal bait wanda tana nan a unguwa wanda ake kira Zariya. Zariya tana nan a Maradi. a nan garin Maradi nake magana. Har a kwanakin baya kusan adadin ɗaliban da ke karatu a cikin wannan makaranta da an samu kamar yaro tamanin. Duk da yake akwai daban-daban wanda suka gita akan ita wannan makaranta din amma alhamdulillah har yanzu dai za a iya cewa wato sakamakon kulawan yan uwa da kuma ƙoƙarin abubuwa bakin gwargwado suna samun ci gaba insha Allah. Bugu da ƙari, mun tambayi Malam Mutaka Tahir a kan daraja da makarantar take a kai tsakanin firamare da sakandare ko kuwa ta wuce haka. ya yi mana takaitaccen bayani da cewa to a yanzu karatun yaran eh su to har yanzu dai kaman nivo da abin da sai ce ma nivo mustawan da muke karatu kaman mustawa ne na firamare gaskiya har yanzu ba mu kai wancan sauran su din ba na sama tunda abin har yanzu ana kokarin a rene shi ne a bi shi a hankali har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk matsalolin da ke akwai ya zama sun kwaranyi in ya so sai a fara tunanin wato wancan marhalolin na gaba kenan amma har yanzu dai marhala ake koyarwa shine marhala ce ta firamare wannan shine Ginshikin kowace makaranta dai shine manhaja ko tsarin karatun da take amfani da shi. shine kuma zai iya bayyana matsayin wannan makaranta da kuma kimar karatun da ɗalibai suke yi a cikinta wannan ne abinda ya sa muka tambayi malam mutaka tahir akan kowace irin manhaja suke amfani da ita wajen koyar da ɗalibai a yanzu dai a wannan makaranta ɗin tsarin da muka tsara farkon al'amari wato kawai al'amuran sun shafi eh, abin da ya shafi addini wato alkur'ani aka zalika wasu hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ahal bait alaihi wasallam sai kuma kokarin kaman koya wasu yaran wasu al'amura na tarbiyya wanda suka shafi kula mota sauran sauransu ire-iren wannan sannan ya za su yi mu'amala da iyayensu ire-iren wannan wannan dai shi ne yanzu tsarin da muke da shi fi'ilan amma har yanzu wani tsari daban ba wanda ba wannan ba wannan shi da yake malamin yana yin magana ne ta bai ɗaya dangane da ɗalibai ba tare da tantance ko maza ne kaɗai ko mata ba mun tambayi malam muttaka ko da akwai mata a cikin ɗaliban nasu ga abin da yake cewa kamar idan ka koma bangaren su yara maza da mata ne amma kamar su manyan mutane har yanzu dai gaskiya maza ne ba mu ba mu fara kaman janibin abin da ya shafi karatun mata ba wannan To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙurewar lokaci da fatan an ji daɗin bayanin da malam mutaka tahir ya yi mana dangane da makaranta ahlul baiti alaihi musallam da take a cikin birnin maradi muna kuma fatan cewa za a kasance a tare da mu a shiri na gaba domin a saurari ci gaban shirin daga inda muka tsaya domin ba mu kyala malam haka ba mun ci gaba da yi masa wasu ƙarin tambayoyin da suka shafi wannan makaranta kuma a shirin na gaba za mu ji ta bakunan wasu malaman a kan matsayin takardar shaidar karatu da makarantun addini suke bayarwa domin sanin ko ɗaliban da suka kammala karatu suna da damar ci gaba a jami'o'in ƙasar kafin wannan lokacin muna yi muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka kuma mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako yara a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban dan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kuma yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattare da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya bashi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su mancin an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole a samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abin da yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗora a kai yara masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon BOH karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara. Wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa. Al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafai ake samun ta wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi kamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nauce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da su. wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkace ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba. Yara wani jari ne babba da Allah yake ba mutum. Suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karɓi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne. Suna da ƙumaji da ƙoƙari da son motsi. Haka yara suke, haka ma samari suke. wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnafin, ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne sa su kaucewa hanya o lokaci gafala ne o lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masararro ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga karshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for islamic propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radiyon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shine mai amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirin mu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mazhaba mai suna mazhabar gaskiya. Shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na ƙaso a saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa. idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu na biyu waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni ya kasansa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci a kan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najisar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najisar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko mara tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka daga gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahalul kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalin kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani daga gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da Allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahalul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista kartushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata kungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin shirkai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musulam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu najasa sai dai idan suna furta zagi da wulakanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.